sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 24 ga watan Disambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanan labarai. Hukumar kula da yanar gizo ta Amurka wato CIS ta faɗa jiya Laraba cewa wani kamfen ɗin yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da ƙananan hukumomi ko da yake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba. Kasuwannin hannayen jarin Asiya yawancinsu sun yi sama a yau Alhamis yayin da masu saka jari suka kawar da rashin tabbas kan barazanar shugaba Donald Trump na kin saka hannu kan gagarumin kudurin farfado da tattalin arziki na annoba. Ma'aikata baki a Asiya suna kulle kuma an yi waci da su da ma'aikacinsu suka yi duk da kasashe suna sauƙaƙa hanyoyin hana yaduwa da coronavirus. Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a ranar Lahadi al'ummar Nijar za ta yi zaben shugaban ƙasa da ma na 'yan majalisar dokoki inda hankulan mutane ya fi karkata kan batutuwa da suka shafi tattalin arziki tsaro da kuma annobar coronavirus sannan kuma hukumar tsaron ƙasa ta farin kaya dss ta gargaɗi 'yan najeriya cewar ta bankaɗo wata makarƙarshiyar ta da bama-bamai a lokacin bukukuwan kirsimeti da sabon shekara a sassa daban-daban na ƙasar haka kuma za ku ji inda gwamnan jihar borno professor babagana umarar zulum ya ce kashi 60 cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun firamare da ke ƙananan hukumomi 27 na jihar borno ba su cancanci aikin koyarwa ba sakamakon karancin ilimi kuma gwamnatinsa ba za ta amince da hakan ba baya ga haka aisha ta na nan tafa da shirin nan na lafiya uwar jiki za kuma mu kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar imel. amma duk kafin nan bari mu fara da shan Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar kula da yanar gizo ta Amurka wato CIS ta faɗa jiya Laraba cewa wani kamfen ɗin yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da ƙananan hukumomi ko da yake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba. Kamfen ɗin satar bayanan wanda aka yi amfani da kamfanin fasaha na Amurka SolarWind a matsayin yin kutsan cikin hanyoyin sadarwar gwamnatin tarayya yana shafar cibiyoyin kasuwanci a duk faɗin tarayya. jihohi da kananan hukumomi da kuma mahimman kamfanonin gine-gine da sauran kamfanoni masu zaman kansu hukumar cis ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na yanar gizo hukumar cis ta faɗa a makon da ya gabata cewa hukumomin gwamnatin amurka da mahimman kamfanonin gine-gine da kuma kamfanoni masu zaman kansu suna daga cikin waɗanda lamarin ya shafa amma ba ta ambaci takamaiman hukumomin jihohin da ƙananan hukumomin ba sai dai ya zuwa yanzu dai kawai wasu hukumomin gwamnatin tarayya ne a hukumance aka tabbatar lamarin ya shafa da suka haɗa da baitulmanin amurka da ma'aikatar ciniki da kuma ta makamashi. kasuwannin hannayen jarin asiya yawancinsu sun yi sama a yau alhamis yayin da masu saka jari suka kawar da rashin tabbas kan barazanar shugaba donald trump na kin saka hannu kan gagarumin kudirin farfado da tattalin arziki na annoba kasuwannin ta tokyo ta rufe inda ta cira da digo biyar cikin ɗari S&P ASX ta Sydney ta cira da digo uku cikin ɗari, Hang ta Hong Kong ta cira da digo ɗaya cikin ɗari, Kospi ta Seoul ta cira da kashi ɗaya da digo bakwai cikin ɗari, kana tsec ta taifi ta cira da digo hudu cikin ɗari sai dai shanghai composite ta faɗi da digo biyar cikin ɗari bayan da hukumar kula da kasuwannin ƙasar china ta sanar da ƙaddamar da binciken hana cin hanci da rashawa kan katafaren kamfanin sai da kayayyaki ta yanar gizo alibaba wanda hamshakin attajirin nan na ƙasar china jack ma ya kafa shi binciken ya nuna kokarin da beijing take yi na ƙarfafa iko kan kamfanonin fasahar kasar a hada-hadar da aka yi a ƙarshen yini sensex ta mumbai ta cira da digo takwas cikin ɗari a hada-hadar kayayyaki kuwa an sayar da zinare kan dala dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da digo sittin kowane oz ya yi sama da digo ɗaya cikin ɗari ɗanyen man amurka an sayar da shi kan dala arba'in da takwas da digo sha takwas kowace ganga ya yi sama da digo ɗaya cikin ɗari ɗanyen man brand an sayar da shi kan dala hamsin da ɗaya da digo talatin da hudu kowace ganga ya yi sama da ɗigo biyu cikin ɗari duk manyan kasuwannin amurka sun nuna sun yi sama tun kafin a buɗe su kai da Muhammad Hafiz wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo da karashin labaran duniyar. To kamar da kuka ji a farkon shirin a ranar Lahadi ne al'ummar Nijar za ta yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki inda hankulan mutane ya fi karkata kan batutuwa da suka shafi tattalin arziki tsaro da kuma annobar coronavirus. 'yan takara talatin ne ke neman kujerar shugaban ƙasa amma kamar yadda wakilinmu mahmud lalo ya lura akwai alamu da ke nuna rashin armashi tattare da zaben kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da ya aiko mana daga yamai babban birnin yamai na jamhuriyar niger ya sha kwalliya da manyan allunan hotunan 'yan takarar shugaban kasa waɗanda tamkar suna kallon jama'a da ke gittawa ne yayin da ake ta kamfen ɗin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki 171 to sai dai a gefe guda akwai alamu da ke nuna babu armashi tattare da wannan zaɓe alhaji nasiru sa'idu na ƙungiyar muryar talaka mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum yau shekara talatin muka zaɓe ƙasa ta mu ba a taɓa zaɓe na dandace ba ba a taɓa zaɓe na rumbuce ba hakan ga kowa ta yana shi ke san inda za a kamar bana don haka mutane dole su yi ɗarɗarɗar wasu sun shirya wasu ba shirya ba kotun tsarin mulki ta soke takar hama amadu na jam'iyyar model limana wanda tsohon kakakin majalisar dokoki ne wanda har ila yau ya taɓa rike mukamin firayim minista har sau biyu bisa wasu dalilai da suka shafi badakalar safarar jarirai da aka same sa da shi a shekarar 2017 amma duk da haka jam'iyyar ta ce za ta goya wani ɗan takara baya inda a ranar litinin ta zaɓi tsohon shugaban ƙasa muhammad usman na jam'iyyar adr canji a matsayin wanda za ta mara wa baya Bana Ibrahim jami'i ne a jam'iyyar Model Lumana. Kotun koli ta yi watsi da takarar eh, dan abin Muhammadu jagoran eh, Model Falumana amma ba wannan ba ke nuni kamar ba ruwanmu da zabuka masu zuwa tunda abin da mun ka sa gaba shine sauyi a cikin ƙasar Nijar kuma sauyin da Hamma Ahmadu ko kuma da wani ɗan takara na gungun 'yan adawa duk ɗaya ne gare mu. bazin muhammad wanda na hannun daman shugaba muhammadu isuhu mai barin gado ne tsohon ministan harkokin waje ne a jamhuriyar ta nijar shine kuma ɗan takarar pnds tarayya mai mulki kuma ta yiwu ya ci karansa ba babbaka saboda rashin kwakwaran ɗan takara daga bangaren 'yan adawa ahiru garka shi ne ya yi magana a madadin jam'iyya mai mulki ta pnds za mu lashe zaɓe tun da abin da ya muka ce muku muna tsammanin za mu lashe zaɓe tsakani da Allah bancin mu kadai mun lashe wajen kashi hamsin bisa ga ɗari abin da ya haka ne in an gama da fartukan da gaima tarayya goyon baya da gaima shugaba zum goyon baya wajen farti hamsin suke yau ma sun wuce hamsin kenan za mu dibin ƙuru abin da za mu samu ma sai a ce kashi sittin ko ko abin da ya kashi sittin bisa ga ɗari. sai dai takarar ta bazum ta game da cikas domin wasu daga cikin abokanan adawarsa ciki har da hama amadu da aka soke takararsa na ikirarin takardun shaidar zama ɗan ƙasa da bazum ya mallaka na bogini takardun naka na karkiki ne ikon naku na karya ne na mi za mu yi da muka reke a gaban niger ba mu yarda don haka ina so da allah mutanen niger ku tashi sai ba ce ku fito ku yi fada ba an ce ku fito ku yi zabe Nijar da yana da al'ummar da ta ya haura miliyan 22 inda mutum miliyan 7.4 ne suka yi rijistar zaben da ke tafi. To dokokin zaben jamhuriyar Nijar dai sun nuna cewa dole sai ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu kashi 51 na ƙuri'un da ake bukata kafin ya lashe wannan zaɓe. Idan kuma aka gaza samun wani ɗan takara da ya samu kashi 51 nan ya zama dole sai an je zagaye na biyu wanda aka sa za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairun baɗi. hakan na nufin masu kada kuri'a za su yi dogon jira kafin su san wane ne zai zama shugaban ƙasarsu a nan gaba da yawa dai daga cikin waɗanda za su kada ƙuri'a irin su alhaji salisu ahmadu sun ce burinsu shine su samu shugaba na gari wanda zai fitar da kasar daga ƙangin matsalar tsaro kuma da tattalin arziki da kuma coronavirus muna fatan allah ba mu shugaba tsarkake ingantacce wanda zai kakwanci hankali da tattalin arziki da dufa wanda ya zamanto al'umma gaba daya idan aka zaɓe shi hankali zai kwanta jamhuriyar Nijar wacce ba ta da iyaka da ruwa kan kasance hanya da masu zuwa cirani ke bi don kaiwa ga nahiyar turai a yau kasan na fuskantar matsalolin da suka shafi fari hararen ta'addanci da kuma rashin walwala tattalin arziki jama'a da dama dai za su zira ido ga duk ɗan takarar da ya lashe wannan zaɓe domin ganin yadda zai kai ƙasar ga gaci mahmud lalo taskar voa da gaimai a jamhuriyar nijar madalla a gaida mahmud lalo hukumar tsaron ƙasa ta farin kaya dss ta gargaɗi 'yan najeriya cewar ta bankaɗo wata makarƙashiyar ta da bama bamai a lokacin bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara a sassa daban-daban na ƙasar wakilinmu umar faruk musa abuja ya tuntuɓi ahmed shamsuddin jami'in hulɗa da manema labaru na hukumar tsaro ta dss domin jin ƙarin bayani hakkinmu ne mu sanarwa mutane saboda su ba mu goyon baya mu samu biyan bukatan zaman lafiya a ƙasa wato in za ka iya tunawa malam umar kwanakin baya da suka wuce kamar misalin a ce wata biyu haka cikin oktoba akwai wadda suka taso da zanga-zanga ta lumana to amma daga baya akwai wadda suka shiga cikinsu kuma suke so su juyo abun su lalata aniyan tun wannan lokacin muke ke bibiya muke kuma kokarin mu ga duk wanda ke da wata niyya wata bata da kyau ba mu bar shi ya shiga cikin zanga-zangar lumana ba to a cikin wayannan bibiyan ne muka samu wayannan yanzu wadda muke ta bibiyan su muna duba abin da suke yi muka gane wannan zagon kasar da suke wa zaman lafiya a kasanmu. to yanzu me kuke fatar al'umma su yi tunda kun ce kun gano wannan makarkashiyar amma ba ku kai ga kama kowa da kuke da bayanai cewa suna da wannan yunkurin ba ko? eh kama kowa ba ne wato kasan kullum ana cikin bincike in ka ga wasu akwai wa'yanda suke amfani da su eh, ba a rasa da muka dan kamu ba kaɗan amma ba ma so yanzu mu fara nuna wa jama'a su gane cewa an kamo mukarraban su kanana masu musu aiki to kaga in suka gane wannan watakila ko su kokari su bijire su bar kasa su gudu ko kuma su yi mana wata illa da bawa kasa gaba daya amma muna nan cikin bincike muna dan kamowa kuma muna samun bayanai shi yasa ma muka yi kokarin yin wannan bayani saboda abin da muke da shi shine tura su yi amfani da wannan lokaci da ake samun a yi bikin kirsimeti dinnan da sabon shekara lokaci ne da jama'a duk hakalin su koma ga biki biki da kuma dan addu'a haka na karewar shekaru lokacin da hankalin zai koma ga addu'a za su je coci coci suna roƙon ubangiji sannan kuma suna ziyartan yan uwa haka da abokan arziki to su kuma suna su fada wani lokacin sai su yi wa mutane barna da su san kowa da je nan neman yin addu'a sannan kuma zai zama yana gida yana son ya yi biki da shagali to shi yasa muka ja hankalin mutanen kasa kowa ya sa ido kuma ya dinga kula in ya ga abin da bai gane ba ko ya ga abin da yake zargi ko shakka sai ya yi kokari ya gaya jami'an tsaro. To akwai wani tsari ko wata hanya da al'umma za su bi domin su ba da rahoton wani abu da ba su da shi ba ko wata makarƙashiya idan suka fahimta? Eh lallai muna da lambobin waya da muka dan ba wa mutane kuma a cikin sanarwar da muka yi na ofishin namu mun ba da lambobi da ya kamata mutum ya buga ya sanar sannan kuma ta yanan gizo akwai website da muke da ita ta ofis wadda muka bude wannan bayanan mutane tunda yawanci kowa na da waya kuma yana aiki aiki da yanan gizo sai ya sa nan ba sai ka sa sunanka ko wani abu baka faɗi ce ga abin da ka gani ko a lokaci in baka so ma a gane ka to mu muna iya amfani da wannan sai mu yi duk abu da ya dace kuma akwai lambobi na wasu jami'an tsaro shi ma wadda da a riga an sanar da mutane kamar na 'yan sanda haka ko na sojoji suke yaki da wannan yan boko haram din nan duk ana da lambobin nan wata jama'a suna da shi ko wannan ka samu ka kira to muna da hanyoyi mu jami'an tsaro yadda za mu bi kokari duk aiki guda ɗaya mu duk tura za mu samu mu samu bayani kuma mu yi aikin da ya kamata in To a gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karashin labaran duniyar. Kwamitin China ta buɗe bincike kan babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo Alibaba. Matakin ya nuna kokarin da Beijing take yi na ƙara ƙarfafa iko kan kamfanonin fasahar ƙasar. Hukumar da ke saka ido kan dokokin kasuwanci ta faɗa yau Alhamis binciken zai binciki aikin kamfanin na tilasta wa abokanan kasuwancinsa su zaɓi ko dai alibaba ko wani abokin hamayyarsa maimakon a ba su damar su sayar da kayansu ta hanyoyi biyu jack ma ya kafa kamfanin alibaba alif 1999 wanda ya zama ɗan kasuwa mafi kuɗi a cana tare da kusan dala biliyan hamsin da tara kamfanin shine babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo a duniya kuma ya faɗaɗa zuwa ayyukan kuɗi da sauran fannoni. A wata sanarwa daban masu saka ido tare da People's Bank na China sun faɗa yau Alhamis za su haɗu da jami'ai tare da Ant Group, kamfanin hada-hadar kuɗaɗe na kamfanin Alibaba don tattauna batutuwa da suka shafi aiki a wata hanya da za ta kare halastattun harkoki da bukatun masu amfani. Shugaba Donald Trump ya gargaɗi Iran game da kai duk wani hari kan sojojin Amurka ko jami'an diflomasiyar ta Iraki. kwanaki bayan da 'yan bindigar iraki da ake zargin suna samun goyon bayan iran suka kaddamar da harin rokoki a ofishin jakadancin amurka a bagadaza mai matukar karfi a yankin green zone gargadin wanda aka wallafa a shafin twitter a ranar 23 ga watan disamba yana zuwa ne bayan da manyan jami'an tsaron amurka suka haɗu don shirya wasu zaɓi da za su gabatarwa shugaban ƙasa domin daƙila duk wani hari kan muradin amurka a iraki kwamitin da ake kira kwamitin shugabanni ciki har da mukaddashin sakataren tsaro chris miller sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kuma mai ba da shawara kan tsaron ƙasa robert o'brien sun haɗu a fadar white house kamfanin dillancin yaɗa labarai na reuters ya rawaito yana ambaton wani jami'i da ba a bayyana sunansa ba tsawon makonni jami'an amurka suke ba da shawarar iran ko ƙawayenta na iraki za su iya kai hare-haren ramuwar gayya don tunawa da zagayowar rana da jirgi mara matuki da amurka ya kashe babban janar din iran gasin suleimani da shugabannin sojojin sa kai na iraki a wajen filin jirgin sama na bagadaza a ranar uku ga watan janairu da haruna dauda biyu wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa mu na intanet a VOA Hausa ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Aisha ta Sule dauke da shirinta na lafiya uwar jiki. sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum ni ce Aisha Tusle. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar. Doktor a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su. kun san yanzu da yake ga sanyi ga ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma yawanci duka cutan da an ka yi samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shayi huhu ko yojin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su kara matsewa na lumfashi in sun ka kara matsewa shine ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumwashi banda wannan duka cututi da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar koka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi su ma 'yan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari kuma duk wani abin da ya shahi a masanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi har ma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumhashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan ah, matsaloli ya kamawa kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne kamar eh, daga haihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma da abin da yi shekara biyar to yaran da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar saboda mi saboda eh, daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwashi bisa ga cutoci ya rage kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yahe samun yaro wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta saboda a wannan lokacin kare da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage kuma eh, duka wasu an yaye su wasu ba a yaye su ba suna ɗan sha amma ba kwarai ba kuma wajen abinci an samu canji na abinci yanayin garkuwar jiki ta samu ɗan raguwa kaɗan to wannan yaran sun yi eh, matsalar kamuwa da wa'annan cuta ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa mutana. akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai eh. daga an aihe su a su da kamar wata mura haka kirji ya rike hanci ba sa iya lumwashi makogoro ya rike kamar menene ke kawo wannan matsala to shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai dan gumi-gumi kamar kuma an rihe fenetra an rihe tagogi an tsaye da fanka an tsaye da climatizer kuma su kankan su yaran kama da an haihu su an sa wasu ragga an goge musu jikinsu kuma an rihe su an sa su a nono su wannan jariran kamata yi ma rana ta farin har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan ko da ruwan zahi ne ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka kawai a sa su su ji gumin jikin wasu a rihe su da kyau mm. kuma bayan bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro tunda yaro kwalwashi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai shi ne yake sa ku ga wasu yaren nan kamar suna da matsalar lumhashi da an haihe su kuma ya danganta da haihuwa ita kan kanta tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lumhashi saboda kwalwar shi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rashin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an haihe shi ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwashi gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwar shi kenan ya kama nono ya sha wannan shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa. Wani irin eh, magani ne ya kamata ama yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karfi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu. kamma mu yi da kai ga maganin da za a mishi babban illar sanyi yana iya ya soki huhu huhu ya ja ruwa in huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadaci jini ya wadaci jiki kenan yaro yana iya sukewa in ka ɗauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu hanci ya done ko wani makwagwaro ya cushe shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumwashi na kwarai ya samu iska na kwarai shi ma yana iya ya hallaka yaro kamar wannan cutar wakakwa shi ma injiyojin na iska na huhu sun ka matsi yana sa yaro ya rasa samun iska haihuwan na abin ya kashe shi yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono a rihe shi da kyau a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi baya karhin jiki ka rihe yaron ka da kyau ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka bai kamata ba yaro tun da sahe ka sumbula shi cikin ruwan sanyi ko ka bari har marice ya makara iska ya fara buga kuma ka je wa yaro cikin ruwa a gaida tamar da wannan bincike ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira a tara mako na gaba don sauraron wani shirin a madadin julie leathers gresham ni ce aisha tisle mu kasance cikin koshin lafiya Madalla a gaida Aisha ta Sule. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saura kuka aika mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce al'ummar jamhuriyar Nijar da ke shirin shiga babban zaɓe a mako mai zuwa muna fatan Allah ya sa ku yi zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana ita kuma hukumar zaɓe ta sani ta tabbatar da ta yi adalci to sai kuma saƙo na gaba da muka samu daga mahmud salihu ƙaura na moda a zamfara shi kuma cewa ya yi hakika mun yi maraba da janye yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'i a Najeriya asu ta yi tabbas 'ya'yan talakawa da su ne suka fi yawa a jami'o'in gwamnati sun ji a jikinsu muna fatan irin wannan dogon yajin aiki ba zai ƙara faruwa ba a ƙasar mu to sai kuma sako da muka samu kuma na haɗin gwiwa ne daga aminu adamu malam madori da rabiu da kwadonare da haruna dan koli garba amiga a jihar jigawa su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar amurka to sai sako na ƙarshe wanda kuma muka sake samu wato daga usman shitu mahuta inda ya kara cewa cutar coronavirus ko sabuwa ko tsohuwa mu dai muna addu'a Allah ya kama da ƙarshen su da ma sauran cututtuka masu yaduwa a duniya baki daya. To ma dalla mun kuma gode sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To har yanzu dai ga Hafiz da labarai amma fa a takaice. Hukumar kula da yanar gizo ta Amurka wato CIS ta faɗa jiya Laraba cewa wani kamfen ɗin yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da ƙananan hukumomi ko da yake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba kamfen ɗin satar bayanan wanda aka yi amfani da kamfanin fasaha na amurka solarwind a matsayin yin kutsan cikin hanyoyin sadarwar gwamnatin tarayya yana shafar cibiyoyin kasuwanci a duk faɗin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi da kuma mahimman kamfanonin gine-gine da sauran kamfanoni masu zaman kansu hukumar cis ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na yanar gizo to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato takaza rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu ka amadadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.